Sanarwar mai ɗauke da sanya hannun daraktan hulɗa da jama'a na rundunar mayakan saman Najeriya, Air Commander Dela Alongi, ta ce har-haren da jiragen saman yakin Najeriya suka yi ta ba kakkautawa 'yan kwanakin nan ya lalata wuraren gyara motocin ƙungiyar ta Boko Haram da kuma rumbun makamai da ma'ajiyar man fetur ɗinsu dukkaninsu da ke cikin dajin Sambisa. Air Commander Dela Alonge ya ce wannan mummunan hare-hare da rundunar mayakan saman Najeriya ke yi ba kakkautawa ya ƙara samar da yiwuwar kawo ƙarshen 'yan Boko Haram a yankin arewa maso gabashin Najeriya cikin gaugawa. Rundunar soja sojin saman Najeriya ta ce tana amfani da jiragen leƙen asiri mai sarrafa kansa da kuma wani samfarin mai suna ATR-42. Hafsan sojan saman Najeriya mai murabus Aliko ‘yan Rashid ya yi tsokaci kana hararan na baya bayanin da ake kaiwa ta sama. Wannan matakin da Air Force ta ɗauka yana da tasiri sosai don zai iya me da ci bayan su wa'annan hare-hare na 'yan ta'adda ɗin. Amma matsala ɗaya shine duk wannan matake da aka ɗauka akan cewa soji za su iya kawo ƙarshen 'yan ta'adda a Najeriya. Malam Hassan wannan abun ba zai yiwu ba. Sai fa an haɗa da wasu su a strategy kafin a ga ƙarshen wayannan mutanen in ka duba yanzu su wayannan yan ta'adda ɗin idan ka duba idan suna da workshop in suna da oil dump da wasu logistic infrastructure din su a wannan dajin sambisa ba fa su kaɗai suke da shi ba suna da wasu a wasu dejin da ina ganin wasu mutanen ma ba san ma ina waɗannan abubuwan suke ba Aliko yan Rashid wanda shi ma ɗan asalin shiyar arewa maso gabashin Najeriya ne ya ce ko da ma an yi nasara a dajin sambisa to da sauraron na aka ba in ka duba akwai wani garin da ake faɗa gabai gabai gari akwai wani garin da ake faɗa dumbulwa a wani garin da ake faɗa har zai fito zuwa galda in ka duba a wannan sakin wannan mutanen sun bar jejin sambisa sun dawo sun kafa sansani a wannan sakunan amma abin da ya kamata Najeriya ta yi al'amuran da yake faruwa yanzu sojojin sama da na ƙasa ba za su kawo ƙarshen waɗannan abubuwan ba a gaskiya abin da sojojin gwamnatin tarayyar Najeriya ta ɗauka zai iya subduing su waɗannan ƴan Boko Haram amma fa ba zai iya kawo ƙarshen su ba su waɗannan ƴan Boko Haram ɗin fa kaman fulawa ne idan ka kasa kasa sake sama baka tu buge shi daga ainihin rus ɗin ba ba ka iya kawo ƙarshen 'yan ta'adda a ƙasar nan. Aliko El Rashid Hassan Mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.